صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas dake wannan ke titin Kilafatun a wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikin sa a watan Ramadan yau muna 14 ga wannan wata na Ramadan mai alfarma na shekarar 1440 bayan jiran manzon Allah biyayyen halitta tsira da mutum Allah tabbata gare shi daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da sha tara ko ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya muna karatu a cikin suratu faha aya da muka kwana a akan tajiya ita ce aya ta tara ko za mu tashi aya ta saba'in daidai wanda Allah yake cewa cikin tafa'ulkiyar saharatu sujjadan Balo, amanna bi rabbi haruna wa Musa wannan aya ta zo bayan muhawara da ta gabata da kuma karawa bokaye ko wannan su ya jefa sandarsa da igiyarsa kamar da Allah ya ce fa alqaw hibalahum wa isiyahum kuma suka yi rufa ido wannan sandar da igiyar suka zama macizai Allah shi da annabi Musa ya jefa tasa sanda da ya jefa tashi ita ma ta zama macijiya kuma ta haɗiye duk waɗannan macizai waɗanda waɗannan bokaye suka jefa to ganin haka yasa bokayen suka mika wuya suka sadaukar suka gamsu cewa lalle ba wanda ya isa wannan aiki sai wanda ke da iko akan komai da komai sun tabbatar babu wani bokanci da zai iya mutum cinye musu wannan abu gaba daya da haka sun tabbatar wannan al'amari na annabi Musa alaihi salam harka bace da bokanci kuma lallai wanda ya ba annabi Musa wannan karfi da wannan iko to lallai shi ke da iko akan komai da komai shikenan nan tarike suka mika wuya suka musulunta suka yarda da annabi Musa kaga wannan wani ƙarin bugu ne ga Fir'auna shi ya kirawo su akan su bige masa annabi Musa sai gashi ba wai kawai ya ci nasara a kansu ba a'a su da kansu suka dawo suka yarda shine daidai shi ke kan gaskiya su da kansu duka suka shaidi cewa lalle annabi Musa nan da aka ce su zo su yaƙe shi sun yadda shi ke kan gaskiya kuma shi ke kan daidai kuma sun yadda za su bi shi ka kaddara kaman kai ne a ce kana da runduna za ta yake ka sai ka tafi ka taro rundunoninka kan su yaƙi wannan runduna Koda suka zo sai rundunarka gaba ɗaya suka juya suka koma gurin waɗanda suka ce sun yarda da su sun aminta kaga wannan ya zama ba wai kawai cin nasara kan gaba a abin ya kai da ƙararwa da ƙurarwa, to shi yasa abin ya bakanta wa fir'auna rai shi yasa gargadin da yayi musu kun ga bai wa annabi Musa ba annabi Musa cewa wai ko ya zo masa da aya ko kuwa iya masa kaza amma waɗannan cewa ya musu gargadi da ukuba mai tsanani shine Allah yake ba mu labarin abin da ya gudana Allah ya ce fa ulqiya saharatu sujadan sai bokayen suka sunkuya suna masu sujjada a wata yara ka ce sajidina kaga da sajidina da sujjada din su guda duka jam'i ne wancan jam'u salama shine jam'ul muzakkar salim wannan kuma jam'u tafsir قالوا آمنا برب هارون Musa suka ce mun yi imani da ubangijin Haruna da Musa kuma na amfana gabatar da Haruna saboda me saboda tanasuki awakhirul ayat saboda karshe karshen ayoyin su tafi daidai kaga da an fara gabatar da Musa kamar yadda ya zo a sauran ayoyi a suratul Araf wa ulqiya saratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna kaga ta fara gabatar da Musa kafin Haruna to amma nan da an ce fa ulqiyas saratu sajidi da qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun kaga da tansikin ayan ya kare saboda ayan suna karewa ne da alif al maqsur an gane ko irin nan kafin nan eh, yake cewa wala yuflihu sahiru haythu ata kaga haythu ata nan kuma amanna bi rabbi haruna wa musa haka na yadda nake gaba ashaddu azaban wa abqa kaga dai suna karewa da aliful maksura to da an gabatar da musa an ce amanna bi rabbi musa wa haruna to kaga da tansikin ya kare to wannan daga cikin hikima na tanasuki ayatul qurana suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa wannan shine abin da suka zanta da ka abin da zai baka mamaci ga waɗannan bokaye bayan mika su sun kuma zamanto suna da taurin rai da jarinta su fito su nuna imaninsu a gaban wanda ya fi kowa ɗagawa bayan zamantowarsa shi ya fi kowa ɗagawa sannan kuma har ila yau waɗanda shi ne ma wanda ya sa aka kawo su kuma an kawo su ne don su zo su nuna su, da ƙwarewarsu domin su murkushe masa annabi musa sai ga shi kuma a gabansa a bainar jama'a suka ce sun yi imani sun yarda da annabi Musa har wanda ba karamin jarinta waɗannan bokaye suka yi ba ba karamin tawfiki Allah ya ba su da ƙarfin zuciyar da za su fuskanci irin wannan ɗagutu da irin wannan mai ɗagawa su ce sun yi imani da abin da baya so shi ya sa fir'auna ya fusata kala amantum lahu shin kun yi imani da shi irin wannan asalin sa amantum an gane ko da hamza biyu domin amana shine na dama filin yana da alhamza sai aka kara masa hamza ta tambaya sai hamza suka zama biyu sai zama a amantum akwai masu karanta shi kamar hamza da kisa'i suna karanta shi kala a a a amantum akwai wanda kuma suke tafsiri bisa ga ka'ida ta jirkita alhamza kamar yadda sanafiyo suke suwar a a amantum duk dai hamza biyan ce wanda kuma su karanta hamza daya sun takaita ne a matsayin eh, hamza guda amma ana nufin tambaya da ka amantum lahu takdiransa a amantum lahu shin za ku yi imani da shi qabla an azana lakum kafin ba ku izini kaga faɗin wannan ya nuna cewa ai a gurinsa su ba su da wani katabus ba su da wani zaɓin gashin kansu sai abin da ya ba su izini da haka laifi ne a gurinsa su yi abu ba tare da shi ya ba su izini ba sai ya ce a amantu lahu qabla an azana lakum kafin in muku izini kaman kai ne da gidanka mutum ya zo ya shigo ka kana da ikon ka ce masa ya za ka shigo min gida ba tare da na maka izini ba saboda me saboda gidanka ne amma ba a ganin mutum yana shan mangwaro hanya ka ce wa ya ce ka sha mangwaro ban ma izini ba kaga wanda ka gashi kansa ne ya ga dama ya sha mangwaro in ya ga dama ya hauke kina na in ya ga dama ya hau mashin in ya ga dama ya tafi a kafa ba ka cewa sai ka bashi izini kafin yayi abin da yake sanyi to amma nan sai fir'auna ya nuna gaba ɗaya ba su da katabus hatta zaɓin gashin kansu shi da katabus a ciki sai abin da ya ba su izini sannan su idan haka imanin bai ba su izini ba me yasa suka yi abin da suka yi kafin ya ba su izini shine amantum lahu qabla an azana lakum yace innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra to na gano shine babban ku ne koya muku bokanci kaga har yanzu dai magana bokanci nan ba ta kauce ba su bokayen sun yarda abin da annabi Musa ya zo ba sihiri ba ya zo da shi ba sihiri ba to amma kuma wai shi har yanzu yana na kan bakarsa abin da annabi Musa ya zo da shi sihiri ne su ma nasu sihiri ne kuma su ma bokaye ne yaran annabi Musa yanzu ya gano a shari'a yaran annabi Musa ne shi yasa da ya nashi ya fi su sai suka ce sun dawo sun yi imani da shi wannan kina wata aya yace inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahla yace wannan makirci ne kuka yi shi a wannan gari domin ku fitar da mutanen garin daga garin kaga kenan duk wani yunkuri da za a bashi da duk wata hujja da za a kawo mishi sai ya kokarin ya lankwasa ta ya nuna a'a ana so ne a yi masa zagon ƙasa a yi masa makarkashiya dan a budda shi daga gari kaga lokacin nan Musa zo ce ina hazani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wadannan su ma yace inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ala kaga kenan duka bukatun shi ne duk abin da za a kawo masa ta hujja to sai ya juya da cewa a'a makarkashiya ake so a yi domin a fidda shi daga ƙasa a fidda mutane a raba shi da mulkinsa sai ya ce fala uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin yace to wallahi sai na yanyanke hannayenku da ku. bisa sabani shine min khilafin ma'anar bisa sabani idan yanke hannun dama sai yanke gabar hagu kaga idan aka yanke hannun dama da kafar hagu kenan kaga an nakasa mutum fiye da a ce a yanke masa kafar dama da dama da hannun dama zai yanke hannun dama sai yanke kafar hagu Shi ne a yanke hannu da kafa bisa sabani yace to wannan shine ukubar da zai musu kuma in haka ba kenan ba sun wala usallibannakum fi judu'in nakhli kuma zan tsire ku akan kututturan icen dabino Na kafin ya tsire su sai ya yanke hannun dama da kabar hagu sannan kuma kawo sa tsire su ma'ana da zai musu kisa ta wulakanci kuma wacce take da tsananan raɗaɗi da zafi kuma wacce za ta nuna wa mutane cewa sun wulakanta ya to shine abin da zai musu duka saboda me saboda dai su san cewa yana da iko na ɗaya kenan saboda su dawo domin wannan abin da suka musu bugun da ya sha da wannan ya fi ma abin da yake gani wanda ya zo masa daga annabi musa to da haka wannan shine gargadi da ya musa wata ayar yace fala sawfa ta'lamuna wata yace fa sawfa ta'lamuna ma'ana wallahi za ku sani kaga abin da aka ce mutum zai sani an rufa maka shi abin mai girma za a maka shine yace ga abin da zai musu amma Allah ta'ala da hikimar sa wala ta'lamuna yace kuma wallahi za ku sani ayyuna ashaddu azaban wa abqa wane ne yafi tsananin azaba idan kuma annabi Musa kuka ji ku bini to za ku san cewa waye yafi fi tsananin azaba ni na fi tsananin azaba ko ku annabi Musa wannan shine da shi annabi Musa ya ce gani ana wasa maganar Allah shi bai dada Allah ba yace to za ku sani cewa annabi Musa da kuka bi shine zai fi muku tsananin azaba in ba ku bi shi ba ko ku a'a ni ne azaba ta tafi tsanani in ba ku bi ni ba za ku gani kuma Allah ta'ala ya ƙara karfafa musu zuciya kaga ba karaman karfin zuciya bane su fuskanci Fir'auna da irin wannan magana da cewa ai gashi mun yi imani mun yarda da abin da Annabi Musa ya zo mana da shi kaga ba karaman karfin zuciya bane sai gashi Allah ya ƙara ƙara musu ƙarfin zuciya domin wannan abin da zai fito na gaba magana da za su faɗa hatta kuwanci tunda magana da za su faɗa bayan an musu gargaɗi ta fi magana da ka faɗa kafin a ma gargaɗi wataƙila idan ka faɗi wata magana idan aka maka gargadi to kana iya razana sai ka ɗau barazana sai ka dawo ka janye to amma idan aka maka gargadi kuma ka doge kace eh duk da gargadin ka yarda kaga wanda ya fi tsananin alamar jarinta da kuma karfin zuciya to Allah ta'ala ya kara musu karfin zuciya dama Allah ya ce wallazina hatadaw zadahum huda kaga sun shiryo sai Allah ya kara musu shirya wa yazidullahu allazina hatadau huda Allah ya ce kara mu waɗanda suka shiri shirya sun shiryu sai Allah ya kara musu shirya su kuma sun nuna jarinta sai Allah ya kara ƙara ƙarfafa zuciyarsu suka ƙara jarinta fiye da wannan sai suka ce sai suka ce su bokayen suka ce da shi lan nuhsiraka wallahi ba za mu fifita ka ba alama ja'ana bisa ga abin da ya zo mana minal bayyinati na daga shirya ba za mu fifita ka akan shirya da ta zo mana ba suka ce wallahi ba za mu yi ba bayan barazanar da ya musu haka iyaka barazana kina ce za a halaka ka an gama maka makurar barazana a ce za a halaka kuma halakawar a ce za a maka halakawa wacce za ka ɗanɗana kuɗa kafin ranka ya fita wannan ita tafi komai barazana to amma duk da wannan barazana da ya musu suka ce wallahi lan nuqsiraka ba za mu fifita ka ba asara yuqsiru shine fifitawa Allah ya ce bal tu'siruna alhayata dunya kuna fifita rayuwar duniya to haka suka ce lan nuqsiraka ala ma ja'ana min albayinat wallazi fatarana wallazi fatarana malamai sun ce yana da fuska biyu ta lirabi shine ko dai zamana ma'tufun alal bayyinat sai zama ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na daga bayanai ba kuma ba za mu fifita ka akan wanda ya halicce mu ya samar da mu ba fatara shine samarwa sai za mu ji fadirin samawati wal ardi Allah shine fadirin samawati wal ardi an ga da rabbi kadatai ta nemi da mulki wa Allah ta nemi tawilil ahadith fadirin samawati wal ardi haka nan Allah ta'ala ya ce qul allahumma fadiris samawati wal ardi haka nan ya ce alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi da haka ma'ana fadara shine khalaqa to da haka wallazi fadarana ba za mu fifita ka alama ana min albayyinati ba za mu fifita ka kan abin da yazo mana daga bayanai ba kuma ba za mu fifita ka akan wanda ya halice mu ba shine Allah to da haka mun yi imani da wanda ya halice mu Allah to da haka ba za mu fifita ka akan Allah da ya halice mu ba wannan shine fuska ta da ta lirabi fuska ta biyu shine a dauka wallazi fadarana a matsayin rantsuwa ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na daga bayanai ba mun rantse da wanda ya halicce mu sai zama wallazi fatarana mun rantse da wawan ta zama wawul kasam muna rantsuwa da wanda ya halice mu ba za mu fifita ka akan akan abin da ya zo mana na bayanai ba kaga wannan kanshi karfin zuciya sai kariya haka suka ce faqdi ma anta qadin ka yanke abin da kake iya yankewa ka zartar da duk wani abu da zaka zartar kaga kenan kada ma ya tsaya ga tsirewa kada ya tsaya ga yanke hannaye da kafafuwa duk wani abu da zaka iya yi ta ka je kai kaga wannan ba karamin karfin zuciya bane da karfin imani idan imani ya ratsa zuciya to bai ganin wata barazana bai tsoron wata barazana sai san kuna karanta tarihin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam za ku ga irin waɗannan abubuwa ba ɗaya ba ba biyu ba ko wanda aka kama shi aka fito da shi za a halaka shi ake cewa yanzu idan a ce za ka so a ce yanzu kai kana nan kana a sake ka amma a madadinka a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurinka yace wallahi na rantse muku da Allah ba zan so a ce a dauke min mutuwa a madadin wai kaya ta soki manzo ba sallallahu alaihi yace wallahi da kaya ta soki manzo akan in mutu na gwammaci ne in mutun kada kaya ta soke shi to ire-iren waɗannan na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan sadaukarwa yana da yawan yawan gaske to da haka suka gaya mashi faqbi ma anta qadin ka zartar da duk wani abu da zaka yi zartarwa ko menene ma bata batun wai ka yanke mana kafafuwa da hannaye ka tsire mu ka yi waye duk wani abu da zaka yi tafi ka je kai in inna ma taqbi hadhihi alhayatad dunya kawai abin da kake iya zartarwa shine hadhihi alhayatid dunya cikin wannan duniya da ka mu lura da kyau akwai mansubi da yake zuwa maf'ulun bihi akwai kuma maf'ulun fi maf'ulun fihi shi ake cewa masdar da ka masdar shi ba maf'ulun bihi bane mubasharatan kamar nan da suka ce inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya kaga hazihi ishara hayata shine musharun ilai abinda kace iya zartarwa hazihi alhayata dole ba suna nufin cewa fir'auna yana iya zartar da duniya ba ko yana iya tasiri cikin duniya a'a abinda suke nufi cewa duk wani abu da zai yi zai yi ne a cikin duniya kaga bambancin mafulin inda mafulin bihi ne sai zamana taqdi hadhihi alhayata kana zartar da wannan rayuwa ta duniya kun ga bai zartar da komai amma mai suke nufi yana zartarwa cikin rayuwa ta duniya sai sa ake kiran wannan maf'ulun fi shi kuma waccan ma'ana shine maf'ulun bihi kamar ta inda yazo inda Allah yake cewa yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilina kaga yaqussul haqqa yana da labarin gaskiya akwai wata qira'a ita kuma yaqdil haƙa, kaga yaqdil haqqa yana zartar da gaskiya kaga yaqdi mahallin shahid saboda wannan kalma inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya can kuma yazo wallahu yaqdil haqa Allah yana zartar da gaskiya kaga wannan shine maf'ulun bi ma'ana Allah yana zartar da ita gaskiyan ita kanta ita Allah yake zartarwa kaga wannan shine maf'ulun bi amma nan da suka ce inna ma taqdi hadhihi alhayata dunya ba suna nufin kana zartar da wannan rayuwar duniya ba a'a kana zartar da abin da zaka zartar fi hadhihi alhayati dunya shi za kiran shi maf'ulin fi ma'ana da abin da ka yi a cikin wannan za mu fahimci wannan idan muka fahimci inda Allah yake siffanta mala'iku yana cewa da mu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu yusabbihuna al-laila kaga Allah ya ce mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara kaga laila wan nahara ba mafulun bihi bane domin na mafulun bihi ne sai a dauka cewa kiran mala'iku suna cewa subhanal laili subhanan nahari amma ga ba sa yin haka ba cewa subhanal laili ba wanda ake tasbihi sai wa sai Allah yusabbihuna Allah an gane ko wasabbihuhu bukratan wa asila ku yi wa Allah tasbihi da aka tasbihi wa ake yi wa Allah kenan nan aka ce yusabbihuna al-laila wan nahara ba ana nafin sunai wa dare da yini tasbihi ba don ba wa dare da yini tasbihi Allah kadai yake wa tasbihi to ya ka ce yusabbihuna al-laila ana nafin yusabbihuna fil laili shine maf'ulun fihi shake kira masta da aka al-laila wan nahara lokuta ne na tasbihi su suna tasbihi lailan wa nahara shine yusabbihuna al-laila wan nahara da ka mun gane bambancin maf'ulun bihi da maf'ulan fihi to haka nan da suka ce inna ma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya ba suna nufin kana zartar da rayuwar duniya ba a inna ma taqdi kawai abin da kake iya zartarwa a cikin yanayin da kake iya zartar da wani abu shine rayuwar duniya da an yi an gama kuma inda alahira ba ka zartar da komai bayan ka kashe mu kuma ba wani abu da zaka iya yi in ka kashe mu shikenan ka gama duk abin da kake to da haka yi duk abin da zaka yi inna amanna bi rabbina haka inna amanna ai mu kawai mu mun gama arziki duk abin da zaka yi mu mun gama arziki mun gama cin nasara tunda har Allah ya sa muka gano ubangijin mu muka yi imani da shi mun gama cin nasara duk abin da zaka yi ta baka yi ka dade baka yi ba inna amanna bi rabbina yaghfir lana khatayana lalle mu mun yi imani da ubangijin mu da fatan ya gafarta mana zunubanmu zunuban da muka yi muna roƙon Allah ya gafarta mana liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alai ko muna fatan ya gafarta mana abinda ka tilasta mu a kansa shine akrahta na akraha ya tilasta abinda ka tilasta mu akai min sihiri na daga sihiri da bokanci yasa ibnu jarir da ibnu kasir sun kawo ruwaya ta magabata wasu suna cewa fir'auna ya kasance yana tilasta mutanansa da su koyi sihiri kuma su aiwatar da sihiri to za ga waɗanda suka faɗa cikin waɗannan kaga an tilasta su koyan sihiri an tilasta su aiwatar da sihiri an tilasta su zama masihirta suka ce to muna roƙon Allah gafarta mana zinuban da muka yi waɗanda ba ta bangaren sihiri ba da ma wanda muka yi ta bangaren sihiri wanda kuma kai ne musabbabi domin kai ka tilasta mu koyi sihiri to abin nan da ka tilasta mu koya muna roƙon Allah ya yafe mana shi wa ma karahtana alaihi min as-sihri wallahu khairun wa abqa Allah shi ne mafi alkhairi wannan ma akwai tafsiri da aka rawaito daga magabata ibn kasir ya kawo suna cewa wallahu khairun Allah shine mafi alkhairi ga lahada fiye da ladan da kai kake kwadaita mana domin ya kwadaita musu in kunci idan kun yi nasara kuna da lada inna lana la ajran in kunna nahnu in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum lamin al-muqarrabin saka ya musu alƙawari biyu zai ba su lada dukiya ta duniya sannan kuma zai kusantar da su zaman to daga cikin mukarraban shi duk wannan matsayi ne na duniya iyaka alherin da zai ba su kenan abin da yake iya ba su kenan suka ce to abin da Allah zai ba mu mu kuma mun masa biyayya ya fi wannan abin da kai kake kwadaitar mana da shi idan mun maka biyayya to da me zai sa mu saki na Allah bari kina ka mu saki reshe mu kama ganye ba za mu yi haka ba mun yarda mun rike Allah da abin da za ka yi kai sannan kuma Allah shine abqa suka ce shine mai wanzuwa da haka sa ita ce azaba mai wanzuwa kai ka fi hadhihi alhayati dunya da an yi an gama yan lokuta ne wasu kila mintuna wata kila awa wata kila awanni in ta yi an kare da ka mutu shikenan duk wata azaba ta kare suka ce don haka taka mai karewa ce ita ko an ta Allah abqa idan muka saba ma Allah to azabar da zai mana ita ta fi dadewa da wanzuwa da dawwama kai ko ta ba ta da dawwama ashe gara mu hakura da taka akan mu ce mu jawo kan mu ta Allah kamar da Allah ke cewa kullu naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahu to wannan shine ansa da suka bashi wacce take cike da imani da kuma karfin imani da karfafa wannan irin wannan karfafa bai samuwa sai da tawfiki na Allah Allah ke ba da wannan karfin zuciya da wannan tawfiki da karfafa zuciya da sanya juriya da Allah ke sawa to Allah ta'ala ya karfafa wannan zuciya sanan labari ya tsaya a duk cikin ayoyin alkur'ani babu inda aka nuna cewa fir'auna ya zartar ko aka ce a'a bai zartar da wannan hukunci ba a duk cikin ayoyin alkur'ani inda suka kawo wannan kissa amma an samu ruwaya fassara ingantacciya daga abdullahi dan abbas da ke nuna cewa ya zartar musu da wannan hukunci shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa sai gashi bokaye da farkon yini suna bokaye amma ƙarshen yini suna shuhada'u kaga shuhada na sun yi shahada to da haka wannan fassara ta Abdullahi dan Abbas ita ta nuna cewa Fir'auna ya zartar musu da waɗannan wannan hukunci sannan kuma ya gama hukuncinsa da haka ya musu nashi ya kare sai shi kuma ya saurari wanda Allah zai mishi ya musu a nan duniya ya gama shi kuma Allah zai masa a nan duniya kuma zai masa a lahira Allah ya ce wa haka bi ali fir'auna subul azabi a nan duniya kenan annar yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu Ali fir'auna ashadda al'azab to da haka tashi tana tafi wannan shi yayi nashi ya gama dama sun ce inna ma tadli hadhihi al-hayatu dunya na'am innahu man ya'ti rabbahu mujriman duk wannan ci gaban bayanan boka yadda ga Fir'auna da su ga musu su ba sa tsoron komai duk wani abu da zai ya tafi zanta domin Allah shine khairun wa abqa suka ce to ka sani fa man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda zai isko sa yana mai laifi shine mujrim mujrim shine mai laifi shine criminal da turanci duk wanda ya isko Allah a wannan yanayi yana mai laifi yana mai hada Allah da wani wurin bauta yana mai dagawa daga yiwa Allah da manzanninsa biyayya yana mai saba ma Allah da ƙaryata annabawan Allah da ayoyinsa to sakamakonsa ba shine fa inna lahu jahannama lalle sakamakonsa yana da wutar jahannama la yamutu fiha wa la yahya bai mutuwa a cikinta kuma bai rayuwa kaga sabanin wannan hukunci naka hukuncin ga da an mutu an kare kuma ka hana mutum mutuwa amma ita ta azabar Allah ba a mutuwa Allah ya ce ta tajarra'uhu wa la yakadi yusighuhu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit ta ko ta ina mutuwa na zuwa masa ma'ana azabar da yake sha mafi karancin ta ta isa ta fitar da rayuwarsa mafi kaɗan ɗinta amma ga su da yawa sun taru amma kuma rayuwar bata fita ba da haka rayuwar bata fita ba ballanta na ya huta shi sa wata Allah ya ce wallazina kafaru la wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur yace waɗanda suka kafarta suna da wutar jahannama la yuqda alaihim ba a da su fayamutu sai su mutu su huta wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a sassauta musu cikin azabata haka nan yan wuta idan azaba ta azaba sai su roki mai tsaron wuta shine malik Allah ya ce wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbu suka ce ya maliku ka roka mana ubangijinka ya karar da mu ya karar da mu mu huta kaga shi dan azaba ta kai azaba idan aka zara rai to wannan hutu ne ga wannan azaba idan mai wannan rayuwar yana da arziki a wurin Allah suka ce to kai ko ka roki ubangijin ka ya karar da mu qala innakum makithuna yace a kuna cikin madawama a wata ruwaya ta malamai masu fassara magabata cewa sai da yin shekara arba'in kafin ya ce da su innakum makithuna sun tambaya li yaqdi alaina rabbuka yashuru sai bayan sama da shekara arba'in sannan ya da su innakum makithuna to da kenan kaga azabar wuta azaba ce wacce ta kai azaba azabar da la yamutu fiha wa la yahya ba a mutuwa kuma ba a rayuwa Allah ya mana tsari daga wannan azaba to kaga su kansu sun isarwa da fir'auna wa'azi sun nuna mu cewa kada ya sake ya isko Allah cikin laifi domin ba duk wanda ya isko Allah cikin laifi ga fasa kamakonsa wanda koyi imani wanda mun yi gashi mun yi imani kuma shi muke fata shine waman eh, waman ya'tihi mu'minan duk wanda ya isko shi yana mu'mini wanda kaga shine muke fatan mu isko shi yanzu mun yi imani kuma muna fatan mu isko Allah da wannan imanin waman ya'tihi mu'minan qad amila salihati ya aikata ayyuka na kwarai wanda jiban aiki na kwarai shine tauhidi da kadaita Allah ya kadaita Allah ya yi imani ya yarda Allah ɗaya ne to wanda ya isko Allah da wannan fa ulaika lahumud darajatul ula waɗannan su suke da darajoji da makamai da matsayi madaukaka suke da matsayi maɗaukaka a cikin gidan aljanna aljanna wata ke da matakai matakai da matsayi matsayi mataki mataki to waɗanda suka isko Allah suna mu'minai kuma suna masu aikata ayyuka na kwarai to suke da matakai a gidan aljanna ma matakai maɗaukaka. to wannan su muke fata shi yasa ga mun yi imani da haka tunda muna fatan wannan Allah ya bamu wannan muna kuma fatan Allah ya tsare mu daga wancan azaba to kaga duk wata azaba da kake gani mai sauki ce akan wannan kuma duk wata ni'ima da zaka bamu ba komai bace akan wannan ni'ima to da haka tafi kai abin da zaka yi jannatu adanin jannatu adanin ce jannatu adalin darajatul ula din nan da suka ce gari tana ga duk wanda ya isko Allah yana mumini kuma yana mai aikata aiki na kwarai suka ce lahumud darajatul ula to darajatul ula din nan ita ce jannatu adalin ne gonaki na dawwama ne gidan aljanna wanda za a dawwama a cikin su jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu wanda koramai sune anhar ke gudana karkashin ta su gonakin karkashin aljanna ma'ana karkashin benayenta da itatuwanta daga koramai na gudana karkashin benayenta da itatuwanta kuma waɗanda suka shige ta suna madawwama a ciki ba ta karewa kaga duk wani mulki da kake da shi a nan duniya zai kare duk wata ni'ima da kake da ita a nan duniya za ta kare duk wani daɗi da kake da shi zai kare to amma wancan shi mulki ne wanda baya karewa wai za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira mulki da bai karewa ni'ima wacce take ba ta karewa haka nan komai na daɗi a nan bai karewa to da kaga wancan shine abun fifitawa wa zalika jazaa'u man tazakka wancan shine sakamakon duk wanda ya sarkaka shine ta zakka ya tsarkaka zakka ya tsarkaka wani abu an gane ko Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kada ku sarkake kawunan ta zakka mutun ya sarkaka a karan kansa to mutun yana samun sarki daga rabuwa da shirka mutun yana samun sarki da ta Allah shi shi kadai da yiwa manzannin sa biyayya da kuma bin abin da Allah ya koma manzo da shi to wannan shine hanyar sarki suka ce to wanda ya riki wannan shi ke samu wacce aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna daga cikin su sai ya ce ولقد أوحينا إلى Allah ya ce wala qad auhayna ila Musa an asri ko an isri diyan da Allah mai karanta yayi akwai an akwai kuma an asri an gane ko ya karanta mana biyan duka wannan shine bayanin kuma kissar Annabi Musa da mutanansa yanzu Allah ya rufe mana wancan babu babu Fir'auna da bokaye da yanda ta kaya an tsaya anan mun yi bayanin cewa alkur'ani bai ce fir'auna ya zartar ko bai zartar ba amma bayani na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa ardahu ya nuna mana cewa fir'auna ya zartar da wannan hukunci kuma ya tabbatar da cewa waɗannan bokaye sun yammata suna shuhada shahidai to anan sai Allah ya jawo ya juya labarin zuwa ga kuma labarin annabi Musa da bani Isra'ila da haka fir'auna dai yanzu an riga hujja dai ta riga ta kama shi kowace hujja Allah ya kafa masa wala gana rainahu ayatina kullaha fa kazzaba wa aba kaga daga cikin ayoyin Allah waɗannan bokaye bokayen da ka kira su su zo su maka yaki ka ce abin annabi Musa ya zo da shi bokanci ne ka tafi ka tattaro bokaye gaba ɗaya waɗanda suka fi kowa sanin bokanci suka zo suka tabbatar maka cewa wannan abin nashi ba bokanci bane wannan abu daga Allah ne kuma maganarsa gaskiya ne ba wanda ke iyawa da wannan kaga an gama maka aya su kansu da ka kawo su kansu sun zama aya amma din haka fir'auna ya juya da baya wala kana arena wa na kullaha fa kallaba wa aba to kaga wannan daga hawa ne to yanzu abin ya kai Allah riga ya yanke masa hanzari dawa Allah yake yana cewa rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala allah hujjatun ba'da rusul Allah riga ya yanke musu yana cewa ma kunna mu'azzibina kana ba ta rasula hikima ce ta Allah to Allah ya riga ya hikima ya tura masa da manzanni an masa bayanai gamsassu ayoyi ta ko ta ko ina amma din da haka ya kangare ya yi dagawa ya wuce iyaka to kaga yanzu kuma Allah yana nufin ya daukan a kansa to shine sai Allah ya yi wa annabi Musa wahayi yace wala kad awhayna ila Musa hakika wallahi mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asri da cewa wannan ita an ta ce kira an tafsiriya an tafsiriya ita ke fassara abin da aka kawo gabani abin da ke nuna ma'ana ta magana amma ba lafazin magana ba shi lafazin magana bai bukatar an tafsiriya idan aka ce qala sai dai a ce asri bi ibadi kamar da cewa kai qala Allah li Musa ba a cewa an asri bi ibadi sai dai a ce qala Allah li Musa asri bi ibadi amma idan aka kawo abin da ke ba da ma'anar kauli amma ba lafazin kauli ba kaman auhaina kaga wahayi kauli ne magana ce wahayi amma ba ce kala ba maimakon auhaina ba ce kulna ba to irin wannan shi ke buƙatar an tafsiriya da ke fassara wahayin ya yake wahayin da aka masa shine cewa asri bi ibadi kai tafiyar dare da bayina sara da asra duk su guda sara ya yi tafiya cikin dare asra ya yi tafiya cikin dare an gane ko sara ita ce fi'ilin ta ke da hamzatul wasli anisri anisri shine daga sara amma an asri daga asra zaka duma na su guda zaka Allah ya ce yayi wahayi ga annabi zuwa ga annabi Musa da cewa ka fita ai tafiyar dare da bayina ka fita da su bayina anan yana nufin bani Isra'ila da haka Allah ya ce ka fitar da bani Isra'ila bayina daga kasar Fir'auna cikin dare duka ka tattara su ku fita shine umarnin da Allah ya masa sai ya ce da shi fadrib lahum tariqan ka samu musu hanya an gane ana cewa darabal khayma ya buga khayma ya kafa to su ma waɗannan ka sama musu hanya fadrib lahum tariqan ka sama musu hanya ka buga musu hanya fil bahri a cikin teku a cikin kogi ka samu hanya cikin kogi kuma hanyar nan yabasan busasshiya kaga lokacin da Allah ya sa ruwa ya janye labaran Allah da hikimarsa ya busar da ƙasar ruwa ma ba za a iya wucewa saboda tako kana shiga cikin ruwa ba za ka iya tafiya ba tako zai rike ka don Allah da hikimarsa a lokaci guda ya janye ruwa kuma ya busar da hanyar ta zama hanya daidai da za a iya takawa a wuce wannan da hikima ce ta Allah ya ce to ka tafi da su ka yi masa hanya cikin ruwa kuma hanyar ta zama za ta zama maka busasshiya wacce za ku taka ku ya ce la ta khafu daran kan kada ka ji tsoron a riske ku saboda mai saboda wanda ke baka umarnin shi ke da iko akan komai shine wanda babu wani abu da ya isa ya ja da ikonsa daga kada ka ji tsoro an riga an gama wala takhsha kuma kada ka ji tsoron teku kuma yana iya halaka ku daga kuna gaba biyu nan ga teku kuna iya shiga ku halaka nan ga mutanen Fir'auna suka riske ku za su gama da ku to da Allah ce duk kada ka ji tsoron komai la ta kafu darakan darakan shine riska adraka ya riska kar ku kar ku ji tsoron mutanen fir'auna zo su riske ku wala taksha kuma kada ku ji tsoron nutsewa cikin ruwa ku kawo hanya ku tafi ni ne Allah ya ba ku wanda ya ba ku shike da ikon komai kuma shike sarrafa komai da ka babu wanda ya isa da dakatar da abin da ya nufi ku kawo hanya ku tafi na'am فأتبعه فرعون بجنود Allah ya ce atba'ahum fir'aunu bi zunudihi sai fir'auna ya biyo su da rundunarsa wannan abin ya faru cikin dare suka fita fir'auna ba samu labarin matarsa ba sai da wayewar gari zaka da wayewar gari suka samu labari shine Allah ya ce fa atba'uhum mushriqina suka fita suka bi su daidai lokacin da rana ke fitowa kuma kafin nan da fir'auna ya samu labari Allah ya ce fa arsala fil aunu fil fil madaini hashirina ya tura masu tattara masa rundunoni a garuruwa ba na gari guda ba garuruwa aka tafi maza maza a tattaro a tattaro sojoji ai maza maza a fito a tafi a annabi Musa da mutanansa inna haula ila shirzimatul qaliluna yana faɗa cikin fusata da nuna shi ke da iko waɗannan ƴan tsiraru ne kaɗan wa innahum lana laqa'iduna kuma sun fusata mu sun kai wa makura na haka ba makawa sai mun ladaftar da su da haka ya tura aje a tattaro sojoji duk inda suke wa inna la jami'un hadiruna kuma dukkan mu mu zamanto masu hatara mu kiyaye mu tsaya lalle mu dawo da su sai Allah ya ce da suka hadu suka karkada suka fita fitan da zai sai Allah ya suran da yake Allah shi ke da ikon kowai sai Allah ya ce fa akhrajnahum sai muka fidda su mu muka musu dabara Allah da ya fidda su fa akhrajnahum min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa awrathnaha bani isra'il Allah ce da haka muka fiffitar da su muka tarkata su duk wannan ni'imomin Allah ce to lokaci yayi ku fita duk za ku ba su fita bi su ba su sani ba kaga ka duba ga hikima ta Allah so suna nan da iko da dagawa ai za mu nuna musu iyakar su ai muke sama da su wa eh, muke sama da su muke da iko a kansu wa inna fawqahum qahiruna lalle sai mun magance su suka fita da izza da dagawa da jin cewa ai kaman an yi an gaba. ashe ba sai shi ba Allah yana can lashi ya shirya an yi an gaba ba <laughs> to da waye zai tawa suka fito aka tafi haka Allah ya ce fa hum min al-yammi ma gashiyahum Allah ya ce sai abinda ya lullube su na cikin ruwa al-yammi shine ruwa abinda ya lullube su ya lullube su ma'ana abu ne wanda kar ka so ka ji labarinsa shine fa hum min al-yammi kamar a abin da ya same shi ya same shi shine wannan ma'ana abu ne mai girma kuma abin da duk kun riga kun sani shine Allah ta'ala ya halakar da su wannan Allah ya nuna izzarsa da ikonsa cewa dukkan al'amari shi ke gudanar da shi sai da suka zo Allah sai annabi Musa ya buga sanda ruwa ya dare yace fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaqa sai ya tsage korewa ruwa fa kana kullu firqin ka tsawdil azim kowane bangare ya zama kaman wani tsauni mai tsawo wannan gefe ya koma ya zama tsauni mai tsawo a nan wannan shi ma ya koma ya zama tsauni mai tsawo kuma tsakanin ruwan ga ruwan nan wannan a tsaye ya kai can sama wannan ma ga sha tsaye tsakanin su ga hanya nan busasshiya Allah ce ku bugu ce kada ku ji tsoron ruwan nan ya to suna kallon ruwan gashi can sama da ya taho gaba dai an gama magana Allah ce ba kar ku ji tsoro ba zai muku komai domin sai Allah ya bashi umarni yake tahowa haka nan sa annabi Musa suka tawo Fir'auna suna zuwa annabi Musa sun yi nisa a ciki suka sa annabi Musa sun shiga lafiya lau kaga ba za ta ce akwai wata makida da wata dabara da wani ukuwa da Allah ya shirya wasu a gurin ba duk ba su ci haka ba shi kenan sai suka sa kai suna sa kai waɗannan suna ciki su ma suna tohowa su annabi Musa suna fita suna ƙara shiga suna fita waɗancan waɗannan na ƙara shiga ga duba ga wani tsari da hikima ta Allah waɗannan na fita waɗannan na ƙara shiga har sai da aka kai inda waɗancan sun gaba fita daga ruwan gaba ɗaya waɗannan kuma sun gaba shiga cikin ruwan gaba ɗaya sai Allah ya wa ruwa umarni shikenan kawai sai ga ruwa na tohowa yake ta ko ta ko ina ta nan da ta can shine Allah yake fada ana yace eh, fagashiyahum min al abin da ya lullube su ya lullube su an gane ko kamar da Allah ke fada wa ta laqad na Musa tisa ayatin bayyinatin fas'al Albani, Isra'ila idza fa qala law fir'aun inni la dhunnuka ya Musa mashura qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi wa inni la dhunnuka ya Allah ya ce fa arada an yastafizzahum min al ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a gaba ɗayan su Allah ya nutsar da su a cikin wannan ruwa da aka an riga an gama da su labarin su ya kare yace wa gashiyahum min al yamm ma gashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu fir'auna ya batar da mutanansa saboda me saboda ya ja musu halaka Allah ya ce ya yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nara zai jagora mutanensa, kamar yadda ya musu jagora nan ya batar da su haka nan ya musu jagora suka je suka nutse a cikin ruwa to haka nan ma ranar alkiyama zai musu jagora zuwa cikin wuta Allah yake cewa eh, ya ce wa fir'aunu qaumahu wama hada bi shirye da su ba da ya ba annabi Musa kaga da ya ja su zuwa ga shari'a da sun tsira da sun kubuta da mulkin su da sun kubuta da ni'imar su da sun kubuta da kwarjanan su da sun rayu Allah ya rayar da su zuwa wani lokaci sannan kuma su mutu mutuwa ta mutunci sannan su isko Allah ta'ala cikin mutunci da sakamako da aljanna da ni'ima da mahaga bai kyautata ma kansa ba Da gawa ta batar da shi sannan kuma mutanansa sun bi shi sun halaka Allah ya ce khaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين لأن سكا فساة الله سي الله لو من ساقنس سي da دسو gaba ɗaya. تو wannan shine karshen mutanen Fir'auna Allah ya ce da su ya ce fal yawma nunjika bi wananika litakuna liman khalfaka aya a yau za mu tsirar da kai da jikinka domin ka kasance ga waɗanda ke bayan ka aya to da haka wannan ranar da Allah ya halakar da shi Allah ya fitar da gawan shi ya sa ruwa ya fito da gawar shi bakin gabar ruwa dan bani Isra'ila su gane su tabbatar da cewa Fir'auna ya mutu kuma wannan haka magabata suka faɗa cewa lalle Allah ya turo gawar shi mutanen Fir'auna sun ganta sun tabbatar da ya musu to amma cewa Allah zai wanzar da gawarsa har zuwa ƙarshen zamani wannan babu dalili kai to da haka in yayi ufa biha amma bai yi ba babu dalili amma an ce ga gawar Fir'auna sai dai a tsaya dai bai na zalika kad takunu sahihan wa kad la takunu kadhalika sai dai a tsaya haka kawai in an ce ga gawar Fir'auna a Misra ana zuwa kallo sai a ce wallahu alam shikenan kaga magana babu tabbas ita ce saboda abinda Allah ya ce fal yawma nunjika bi manaka li takuna liman khalfaka aya amma Allah bai ce zai wanzar da gawarsa har zuwa kiyama sa'a to haka idan Allah ya nufin haka Allah bai ce mana ba zai yi ba idan Allah bai haka ba kuma Allah bai ce mana zai yi ba da haka kenan, tana yi wa zama gaskiya tana yi wa zan ba gaskiya ba wallahi wala ana nuna mana cewa lokaci yayi zamu dakata nan Allah ya kai mu zamu shiga kuma yanzu da Fir'auna ta kare zamu shiga kuma karan Annabi Musa da mutanen yanzu ma duk wannan gwagwarmaya da Annabi Musa da Fir'auna zai zo wata sabuwar gwagwarmaya kuma da mutanen sa. wacce ita ma wata wata eh, gaza gwagwarmaya da yayi da Fir'auna ba ita za mu zo mu shiga magani wallahi ala Allah ya saka malam da alkhairi da mu muka saurara baki daya karmakallahu wannan yana neman addu'a uwa zai fara aiki da aikin na gwamnati ne ko ba na gwamnati ne ba ya ne bukata addu'a ba don komi ba ya ce saboda ya tsare gaskiya da amana da adalci da rikon amana wannan abin a taya shi da addu'a ne muna taya ka addu'a Allah ta'ala ya maka jagora haka nan ma dukkan wanda ke aiki Allah ya ƙara mana ƙarfin zuciyar rike amana da gaskiya da kuma adalci kamar yadda muka yi bayani jiya abin da ya shafi eh, gidauniyar marayu wanda Dr. Mansur Ibrahim ya bude tana nan tana gudana kuma ana nan ana ta samun tallafi ga marayu musamman kun ga yanzu halin da muke cikin marayu sai karuwa suke ana da marayun da suke nan ma ka ji wane ya mutu ya bar maraya wane ya yi hatsari ya mutu ya bar maraya to yanzu sai gashi a yau ka ji an ce an kai hari kaza an kashe mutane kar ka yi tasawurin kar ka yi batun waɗannan da za a samu kuma marayun da za a samu sannan kuma a sake ɗaukan wani lokaci ka ji an kai wani gari kuma to duk waɗannan marayu taruwa suke kuma duk nauyinsu na kanmu mu ke da haƙƙin mu da nauyin kar mu sake abokan gaban mu zo su dauke su domin da sun dauke su to kun ga shikenan sun riga sun raba su da addinin su sun raba su da dabi'a masu kyau sun je sun riga sun halaka da abokan gaban mu sun dauke su to wadannan yara sun halaka to da haka mu yi abin da muke iyawa na taimaka musu musamman a wannan wata mai alfarma jiya na magana da malam Muhammadu jami'an masallaci sun ce insha Allah za su wakilta wanda zai zama shine jami'i a wannan masallaci na karban duk wata gudunmawa da za a tara to da haka insha Allah mallam Muhammad ya zo maka ga mana kwamiti ba kai ne kwamiti <laughs> ya Allah ya saba da ce ko ko waje ko subhanallahi gara inna lillahi wa inna ilaihi to irin irin wannan abubuwan da an kai hari kauye dama marayu kawai kai ta tasawurin marayun da za a samu garin madara ko to Allah ya ƙara tsarewa Allah ya ƙara kiyayewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. العلم فهم لا يستطيعون طيب